Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohas 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. to madalla masu sauraron su kuma ga Mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen iran yana ziyarar aiki a ƙasar iraki kungiyar jihar islami ta din ta ce ba za a ɗauki lokaci mai tsawo ba za a mayar da martani akan haramtacciyar ƙasar isra'ila kwamandan rundunar kudu ta iran ya ce iran tana janyo hasarar hannun jarin amurka a gabas ta tsakiya don daga cikakkun labarun. kakakin kungiyar jihadul islami ta falasɗinu ya ce ba za a ɗauki lokaci mai tsawo ba za a mayar da martani a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila kakakin kungiyar gwagwarmayar na waɗanta jihadul islami daudu shahab ya faɗa a jiya laraba cewa manufar 'yan mamaya ita ce tsorata mu domin murƙushe gwagwarmaya a yankin yammacin kogin jordan kakakin na kungiyar jihadul islami ya ƙada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta taɓa samun nasara ba ta hanyar wannan ta'addanci da har da take karwa kamar yadda a baya ma ba ta sami wata nasara ba daudu shahab ya kuma ce wannan yakin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta shelanta a kan yammacin kogin jordan da birnin kudus ba za ta cimma abin da take so ba na sake mame yammacin kogin jordan din da kuma birnin na kudus sanarwar dai ta kungiyar jihar islami ta zo ne jim kaɗan bayan da sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai wani mummunan hari na ta'addanci kan al'ummar falasɗinu da ke garin nablus inda suka yi wa mutane goma kisan kiyashi da kuma jikkata wasu da dama ministan harkokin wajen iran yana ziyarar aiki a ƙasar iraki ministan harkokin wajen na iran amir abdullahian ya isa birnin bagadaza a matsayin fara ziyarar aiki inda ya gana takwaransa na kasar domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu amir abdullahian ya ce irin wannan ganawa ta da muhimmanci domin ganin an bunƙasa alaƙar ƙasashen biyu daga cikin batutuwan tattaunawar ta mayar da hankali a kansu da akwai tsaro akan iyakokin kasashen biyu sai kuma batun wato ruwan tafkin alban da shi ma yake akan iyaka na shi gefen ministan harkokin wajen iraki abdullatif rashid ya ce kasashen iraki da iran makwabta ne kuma suna da alaƙa ta tarihi mai ƙarfin gaske to kuna tare da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran kwamandan dakarun kudus na iran ya ce amurka tana tafka asara a wajen zuba hannun jari a gabas tsakiya kwamandan dakarun kudus din da ke karkashin dakarun kare junju halin musulunci na iran na cewa iran ta janyo rushewar hannun jarin amurka a wannan yankin gabas ta tsakiya a jawabin da ya gabatar a zaman taron majalisar kwararru karo na sha 11 a jiya talata brigadier janar ismail kani ya ce duk da irin ƙyayyar da makiya addinin musulunci suke baiwa kan jamhuriyar musulunci ta iran musamman ƙasar amurka da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sai dai wannan juyin juhalin musulunci yana ci gaba da tafiyarsa da ƙarfi da kamalarsa. Birgediya Kani ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta Iran din ta jawo gazawar hannun jarin Amurka a yankin yana mai nuni da furucin tsohon shugaban Amurka cewa sun zuba hannun jari na dala Amurka biliyan bakwai a yankin amma ƙasarsu ba ta kai ga samun amfanin da take so ba. kwamandan dakarun na kudin su cewa junju har musulunci na iran ya zama wani tushe mai karfi a yankin da ma duniya baki daya kasancewar waɗannan manyan nasarorin da aka samu sakamakon tsare-tsare ne da aiki tukuru a ƙarƙashin wato ikon gwamnatin ƙasar ana gwamza faɗa tsakanin sojojin ukraine da na rasha a yankin bakhmut na ukraine rahotanni sun bayyana cewa an shafa tsawon lokaci ana gwauza fada a yankin bakhmut da ke gabashin ƙasar ta ukraine a yakin da aka shafe watanni ana gwabdawa tsakanin sojojin ukraine da na rasha kuma ana ganin shine mafi tsawo a yakin da ake a ukraine idan har yankin na bakhmut ya faɗi to hakan zai zama babbar wato wani mafari na kwace wasu garuruwa a yammacin yankin donetsk kasar rasha ta sanar da cewa sojojinta suna samun kutsawa cikin yankin na bakhmut yayin da sojojin ukraine suke bayyana cewa har yanzu su ne a sahun gaba akan iyakar yankin musamman ma dai a bangaren gabashinsa shugaban kasar ukraine zelensky ya ce yana da matukar muhimmanci cewa babu wani sauyi a fagen daga na bayan nan duk kuwa da irin matsin lambar da sojojin su suke fuskanta dakarun ukraine a donetsk da longa sun yi duk mai yiwuwa wajen daƙil hare-haren da suke fuskanta daga bangaren sojojin rasha to kashen labarin duniyar kinan. Madala Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne a kan abin da ke faruwa na bukukuwan da ake na shekara ɗaya da shilan takin da rasha ta yi a ƙasar to a yau za mu dubi ne a kan yakin ƙasar ukraine da tasirinsa a wannan yanki na yammacin asiya daidai wannan lokaci da aka cika shekara ɗaya cif da barkewa yakin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a lokacin da ƙasar rasha ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ukraine a rana 24 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 bai zama abin mamaki ga duniya ba domin a idan duniyar rashi ta rika girke sojojinta sannu a hankali tun suna 'yan kaɗan har suka yawa akan iyaka da ukraine ɗin an ga kuma irin manyan tankokin yaƙi da sauran makamai da ta girke zagaye da wannan ƙasa ba ko za a iya raba abin da ya faru a shekarar da ta gabata ɗin ba wato 2022 da kuma abin da ya faru a shekara ta 2014 da rasha ta shimfiɗa ikonta a tsibirin crimea hakanan kuma shirin takafar jamhuriyoyi guda biyu na logan da donetsk kai za ma iya yin waiwaye mai dan nisa zuwa shekara ta 1991 da ƙasashen amurka da burtaniya faransa kanada da jamus da kuma ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato suka baiwa shugaban tarayyar soviet na ƙarshe wato mikhail gorbachev alkawali cewa nato ba za ta ƙara matsawa cikin ƙasashen gabacin turai ba wato kan iyaka da ƙasar ta rasha to sai dai ba a je ko ina ba natan ta karya wancan alkawalin ta rika matsawa sannu a hankali zuwa ƙasashen da suke gabashin turai tana mai da su mambobi a cikinta abin da yake nufi shine ta zama tana da iyaka da kasar rasha ta rika shigar da kasashen gabashin da turai ɗaya bayan ɗaya cikin ƙawancenta kuma duk wani rashin jin daɗi da rasha ta rika nunawa da korafin da ta rika yi a kan wannan abin da nata take yi ƙasashen da turai ba su ba shi muhimmanci ba sun ma uwar shegu da shi ne ko manazartansu da marubutansu suka rika faɗin cewa ai wannan rasha ce ba tare da soviet ba don haka rasha ba ta da wata barazana ko wani tasiri ga ƙasashen yammacin turin akwatanta da na tarayyar soviet don haka turawan a ƙarƙashin nato za su yi abin suka ga dama turawan sun rika cewa rasha ba ta da ƙarfi balle su ji tsoronta kamar da suka jin tsoron tarayyar soviet maimakon rasha idanuwan kasashen turai sun koma kan china ne da suke ta a matsayin wani tattalin arziki da yake kara ƙarfi wanda kuma zai iya yin barazana ga matsayinsu a duniya ta fuskar tattalin arziki don haka tsawon zamanin mulkin donald trump yakin tattalin arziki shine ya mamaye alakar da take tsakanin amurka da china harin da rasha ta kai a shekara ta 2014 ya tabbatar da cewa ta farfado daga rushewar tarayyar soviet kuma abin da biyo baya shine shigewar da rashin ta yi a cikin gafata tsakiya da karfinta musamman a ƙasar siriya da ƙasashen turai suka yi ƙoƙarin kifar da gwamnatinta abin da ƙasashen na turai suka fahimta shine cewa yanzu rasha tana son ta shiga cikin fagen siyasar ƙasa da ƙasa domin a dama da ita ta gama shiri da tanadin taka rawa a fagen siyasar duniya bayan da shekara guda ta shuɗe daga shirin ta yaƙi a kan ƙasar syria amurka ta fahimci cewa lallai rasha ba za ta bari gwamnatin bashar asad ta faɗi ba sun kuma fahimci cewa ƙara zurfafawa yana nufin a isa wajen da za a fito na fito kai tsaye da rasha wannan kuwa shine abin da ƙasashen turai ɗin da amurka suke son gujewa domin kamar yadda masu magana suke cewa kura ta san gida mai babban sanda sun san cewa yaƙi gaba da gaba da rasha yana nufin wasu da kuma rushewar wato mafi girman abubuwan da suka gina na ci gaba da tattalin arziki saboda rasha ita ce ta farko a duniya wajen yawan makaman nukiliya sannan amurka take binta kuma tana da makamai masu hatsarin gaske da za su iya cutar da kasashen turan tare da cewa a cikin ƙasar syria rasha ta yi ƙoƙari ita maganin cewa ba ta yi fito na fito kai tsaye da amurka ba ta ba daga amurka kafa inda ta bar yan lelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila tana kai hare-hare a cikin syria da sanda ga dama hakanan kuma ƙasar jordan ta yi abin da ta ga dama a kudancin syria wannan wuraren da ake kira yankin da ake rage fadace-fadada a cikinsu wanda jordan take sa ido da shi ya taimaka wajen ganin cewa ba a yi fito na fito ba tsakanin ita kanta rasha da kuma amurka da na ta a lokaci ɗaya rasha ta karfafa alakata da ƙasa kamar iran a wannan yanki sannan kuma da alakata da kasar china da ta karfafa don haka sai zamana abin da ke faruwa kasashen da amurka ta kakaba wata kunkumi sun haɗa ƙarfi wuri ɗaya domin daƙile wannan takunkumin da tasirinsa a cikinsu shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya faɗa a wata hira ta kafin watsa labaru cewa alaƙa tsakanin ƙasashen da amurka ta ƙaƙaba wa takunkumi kamar iran da rasha da sauran ƙasashe tana da ƙarfin garshe kuma za su iya tsallake matsaloli da dama da aka gindaya musu sai a lokaci ɗaya kuma rashin tana ci gaba da bunƙasa alaƙata da ƙasashen da suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato kamar misali turkiya tun ganawar da aka yi tsakanin shugaban kasar rasha da na turkiya a shekarar 2019 har so tara alaƙar ƙasashen biyu ta yi karfi sannan kuma an tsallake matsalar ta faru bayan da turkiya ta harbo wani jirgin saman rasha a shekarar ta 2015 rasha ta fahimci cewa turkiya ta da wato rauda ta iya takawa a cikin wannan yankin musamman ma dai yadda za ta zama hanyar da ita rashin da sauran kasashen wannan yanki za su rika aikewa da iskar gas zuwa kasashen turai saboda haka sai rashin ta zaɓi bunƙasa alaƙa da ƙasar turkiya domin cimma wannan manufa masu bin diddigin abin da ke faruwa suna cewa rasha ta yi wato hikima da kuma sanya diplomasiya. a cikin alakarta da turkiya domin ganin cewa a lokaci ɗaya ta ce manufofinta tattalin arziki da siyasa sannan kuma ta dakile duk wani yunkuri na ƙoƙarin wato amfani da ƙungiyar da tsaro ta nato da haɗe wasu ɗaya domin su ƙalubalanci rasha musamman ma dai a cikin ƙasar ta syria da ta jibge sojoji a cikinta kuma take yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ba da kariya ga gwamnatin wannan ƙasa ta basharul asad to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin kwararre da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku a shafukanmu na intanet wwwtv 1 ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. alaikum wa warahmatullahi ta'ala barkatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana da Silo Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. kokaci na wajen ce ta musamman zuwa ga wasu kungiyoyin mata inda suka taka rawar gaban hantsi ganin cewa sun lallashi wasu matasa wanda suke dauke da bindigogi don rungumar zaman lahiya. Kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu inda matasan nan suka mai doki manan bindiga goma sha ɗaya ƙira AK-47. To wannan abin abin ayaba musu ne kwarai da gaske kuma muna da babban murya zuwa ga mahukunta wanda ya kamata su tashi haƙƙin su rika taimaka ma kungiyoyin sa kai wannan abin abin ayaba ne kwarai da gaske mun ji daɗin shi kuma muna ta addu'a Allah ubangiji ba mu zaman lafiya a kasar mu assalamu alaikum ala barakatuh gidan radio mai magana Hassan Laji Omar da unguwar Sabon Gari da magaran mu Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wasu matasa a jihar Agadez da suka meka makamansu to gaskiya mun ji daɗin wannan abin kuma muna kira ga duk matasan da suka ɗauki makamai ko a ina suke a cikin namu ta Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya da su yi kokari su meka makaman nan nasu zuwa ga magabata tunda hakan shi muke tunanin zai kawo mana kwancin hankali a kasashenmu da ma duniya gabaki daya kuma ya gwamnati ta kula da wannan matasan da suka yi nan yunkuri na mai da makamai da mafi yawanci da irin wannan abubuwan mun sani sai rashin aikin yi shi yake sa matasa har su kai ga daukan irin wannan mataki na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaramcin buriya ne. Salamu alaikum wa rahmatullah muryoyin masu saurare na gidan rediyo irin mai albarka ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci ina so ku dan bani dama dan dan tsokaci ga yan uwana matasa na namun na ta Najeriya sakamakon yanzu siyasa ce take karatuwa kuma kuma ce zaɓe ne ke karatuwa lallai tabbas shugaba Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya yi bayani kuma mun saurara to da fatan ubangiji Allah sa wannan bayani da yayi zai kai ga kunnan kowa kuma zai yi tasiri a kunnan kowa saboda tabbas shugaba buhari mutum ne wanda yake kamar in ce mikiya mai hangen nesa duka abin da zai dawo buhari dai na iyakar kokarin sa ya ga ya samu ya magance dukkan wasu barku da suke faruwa a najeriya so amma ka san shi dan adam ba mai iya masa sai dai allah wani in kai abu ya zage ka wani in kai ya ka to daidai ne tsokaci ga yan matasa kamar da shi shugaba buhari ya magana akan cewa kada su yadda wasu abin baragubin yan siyasu su yi amfani da kwakwalwarsu da tunaninsu su juya musu tunani tunani wajen tada fitina a wajen zaɓe wannan ba ɗabi'a ce ta musulmin kwarai ba da fatan allah ubangiji ya sa wani kiyar ya kai kunnan yan uwana matasa na ku mai magana jibrin da ke banga jihar Bauchin Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh biyu ta Hausa ne jamhuriyar Musulmi ta ira Kai tsaye kuna tare da mamman Sani Dauda cin watsa wanda ake kira da biki mana kan ɗaya daga mamba na kungiyar masu kira da saurari na radio na Afirka baki ɗaya da ke nan jihar da To mu dai a nan za mu yi tsokaci akan babban zaɓe na najeriya da ke zawa general election muna fatan ubangiji allah ya sa wannan zaben a yi shi kuma muna kira da abokanmu matasa da su kiyaye shiga bangar siyasa idan an ba su kuɗi su amsa su kashe su zaɓi ra'ayinsu amma kasa ba su wani makami ko su farma wani ko su a ba su kwaya su sha saboda haka wanda zai baka kwaya ko wani makami to wannan ba masoyin ka bane tunda bai sa ba dan shi ko wani dan uwan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusan lokal gamen magami a tarayyar najeriya vice chairman na kungiya kwamitin amintattu na afirka baki daya a yau ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba in yi kira a bisa yan uwana yan najeriya a bisa wannan zaɓe da ke ƙara karatuwa ya ku yan uwana yan najeriya fito kwanku da kwarkwata ranar asabar idan allah ya kai domin mu fito mu neman mu kasan mu canji a bisa wannan hali da muka fice kanmu a ciki na rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da sauransu muna roƙon ubangiji allah ya mana jagora allah ya taimake mu allah ba mu nasara a wannan zaɓe da ke ƙara karatuwa ya ku yan uwana yan najeriya ƙara ta zage damtsi garmi ƙasa da gwiwa a ranar zaɓe allah ya taimake mu allah ya ba mu nasara Salamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Hakikanin gaskiya tattaunawar da aka yi a tsakanin kasashen Afirka a taron koli a babban birnin Addis Ababa na kasar Habasha. Hakan abu ne mai kyau amma amma matsalar shiru kake yi kamar an shuka dusa saboda babu abin da ake aiwatarwa sai yawan ziyarce-ziyarce a kasashen turai yankin asiya yankin larabawa duka dai ana zuwa yawan ziyarce-ziyarce ce ana amfani da kudaden talakawa ba a masa yana da kyau sai dawo gida su gina kasar su su gina kasashen su na afirka domin su ma haskaka wanda zai sanya su ma kasashen turai su rika zawa shugabannin suna zawa nan domin su kawo mana ziyara ba mu ba a koda yaushe muna kai ziyara muna roke-roke muna farace-farace allah kyauta allah sa a gane mai magana ya ko mai aski ba da raka a jihar da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon ira radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake so in yi bisa taron kasashen afirka ne da ake yi a addis ababa muna musu fata alheri ubangiji allah sa su cimma matsaya mai kyau wadda za mu samu mu su haɓaka su a samu ci gaba musamman ga talakawa kai ya zamanta irin wadda aka saba ne ya zamanta taron shan shayi ne kuma muna jinjina musu kwarai bisa ga koran wakilci da suka yi na isra'ila mun ji daɗi kwarai allah ƙara musu haɗin kai ya ƙara musu yalwa da tunani bisa ga talakawa da ƙasashensu mai muku magana alkasun baba liman ahar shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum har kuma na ka ra'ayin neman muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan da madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu an katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na sittin inda za ku ji cewa a yau Muhammad da shi da wani abokinsa mai suna Saman wanda kuma ba'irane ne suna tare a ɗakin karatu na jami'ar birnin Tehran inda a cikin wannan ɗakin karatu suka tattauna dangane da birnin arumiye wanda ɗaya ne daga cikin sanannun birane na iran domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. برنن تهران اهل تهران متانن برنن تهران ارومیه برنن ارومیه دریاچه قورما دریاچه ارومیه قرمر ارومیه معروف سننه کو سننه نزدیک کسا تبریز برنن تبریز بزرگ بابا بزرگتر مپی گرما بزرگترین wanda ya fi kowane girma. Labod. Ba makawa. taatilot Ranakun hutu. Mahigiri. Kamun kifi. Shoma miravid. Kai, kana zuwa. ماهی کیفی او ندارد شی باید آب شور روح میدن دننگی شری چه جالب دکه تروه یعنی واتو آنجا چن اصلا سم پرنده سنسو پرنده ها وجود ندارد بابو سو کنار گپن کنار دریاچه گپن قرما همیشه کودوشی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا شمال اریوا جنوب کدو آنها می روند سو سنزوا مدتی ونی لوکچی آنها می مانند سو از ایوا اطراف گفه اطراف دریاچه گفن قرمه سرسبز کوری شر درخت ایتاچی باغ لمبو باغ ها لمبونا میوه kayan marmari. Poras. Cike da. madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Saman a cikin ɗakin karatu na jami'a. شما اهل تهران هستید؟ نه من اهل ارومیه هستم در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است؟ بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ نه ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟ نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند اطراف دریاچه سرسبز است؟ بله، آنجا خیلی سرسبز است. پر از درخت و باغهای میوه است. To madalla, yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Saman, amma da fassarata a cikin harshen Hausa. شما اهل تهران هستید؟ کی مطمئن برنن تهران نه؟ نه من اهل ارومیه هستم آه نی مطمئن ارومیه نه ارومیه کجاست؟ این نه ارومیه در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است a arewa maso yammacin Iran a kusa da Tabriz. ƙoramar ارومیه سنن چه سوسی دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است قرمر ارومیه تنا قصد برنن ارومیه نه بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است ای e, ƙoramar ارومیه ita ce ƙorama mafi girma ایران. لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید. تبس ارانکون هوتو کی زاک تفی چن دومین کامین کیفی. نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است. آه ƙoramar arumiye ba ta da kifi domin kuwa ruwanta yana da gishiri sosai چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد da ƙayatarwa hakan na nufin a can kwata-kwata babu kifi da tsuntsaye? na mahi na dorad ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آه بابو کیپی اچن اما سنسای ای دیوا اکویسو اگه پنگ قرامر آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند ودن چنگ سنس اکو دیوشه سنه رایوانه اگه پنگ قرامر نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند آه سو لوک دا سکه تهوه اره و زوا کدنچی. کدگا کدنچی زوا اره و ونی دل لوک kaɗan suke tsayawa و اطراف دریاچه سرسبز است. گپن قرمر کره بله آنجا خیلی سرسبز است پر از درخت و باغهای میوه است ای چنگ کره شر چکه در اتاتوا در لمبنان کایم مرمری dai yadda aka ji a cikin tattaunawar da ta gudana tsakanin saman da kuma muhammad an ji cewa arumiye ɗaya ne daga cikin garuruwa na iran wanda yake da wata ƙorama wadda take da tsohon tarihi a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya wannan ƙorama a kowane lokaci tana cike da ruwa amma mai ɗanɗanon gishiri duk da cewa tsuntsaye da suke fitowa daga wasu yankuna na iran hamma daga wasu yankuna masu nisa suna zowa wannan ƙorama lokaci zuwa lokaci amma abin ban mamaki a lokutan sanyi da dusar ƙanƙara ke sabka dusar ƙanƙarar takan sabka a cikinta amma ta yanke sai ta narke a lokutan zafi kuwa wurin yana da iska mai ƙanshin ruwa wanda hakan ke jawo mutane da dama daga sassa daban-daban na iran suna zuwa wurin domin shakatawa ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole a nan za mu dakata a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo ka ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba.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 To a shirin na yau za mu yi sharhi ne kan 'yan takara na gaba-gaba guda uku da ake hasashen za su kai ga nasara a zaben shugabancin kasa na Najeriya da za a gudanar a ranar Asabar min zuwa. Za kuma mu duba wasu daga cikin zarge-zarge da ake wa 'yan takarar na gaba-gaban guda uku. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. tumarilla gabanin zaben ranar asabar mai zuwa 'yan najeriya na shirin zaɓar shugaban ƙasa daga cikin 'yan takara sha takwas sai dai 'yan takara na gaba-gaba guda uku da ake hasashen za su kai ga nasara an sha zargin su kan abubuwa da dama kama daga sana'ar sayar da kwayoyi da safarar kuɗaɗe da kuma ƙin biyan kuɗin haraji sai dai ba a taɓa kama ko ɗaya daga cikinsu ba da laifin wanda kuma zai iya hana su yin takara amma zarge-zargen da ake musu ya sanya musu faduwar daraja a idon 'yan ƙasa masana na ganin zaɓe ne tsakanin gurɓatattun 'yan takara manyan 'yan takarar kujerar shugaban ƙasar sun haɗa da bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc da kuma atiku abubakar na pdp da kuma peter obi na jam'iyyar labour dukkaninsu uku sun ce sun samu arzikinsu ta hanya mai kyau bari mu fara da mr bola ahmed tinubu wanda ya mulki jihar Legas sau biyu wanda kuma shine ɗan takara da aka fi magana a kansa gabanin babban zaben ƙasar da ke tafi sai dai muhawara ta ƙi ƙarewa kan ainihin shekarunsa da sunansa da batun lafiyarsa da irin aikinsa da kuma gaskiyar shaidarsa ta kammala karatun jami'a amma an fi magana kan batun lafiyarsa inda mutane da dama ke ganin ba shi da ƙoshin lafiyar da zai mulki ƙasar mutane da dama na ganin tinubu a matsayin ɗaya daga cikin hamshakkan 'yan siyasa a najeriya duk da cewa babu bayanai da suka tabbatar da hakan an yi ta magana kan batun arzikinsa ne a zaben 2019 lokacin da mutane suka ga wasu manyan motoci biyu daga banki cike da kuɗi suka shiga gidansa mai bene a unguwar ikoyi da ke jihar lagos sai dai wasu masu taimaka masa sun musanta zargin cewa yana da hannu kan batun sayan ƙuri'a ya sha faɗa wa 'yan jarida cewa ya gaji sana'ar sayar da gidaje wanda daga baya ya kara zuba kuɗi a harkar sai dai a baya ya ce ya zama babban miliyoniya ne lokacin da yake matsayin mai binciken kuɗi a kamfanin deloitte and touch ya ce ya tara kusan dala miliyan 1.8 daga albashinsa da kuma alawus alawus a wannan aiki wanda kuma hakan aka samu cikin asusunsa a wani bincike da hukumomin amurka suka yi kansa a shekarar 1993 a wasu takardu marasa kyau da suka fito bayyanar jama'a sashen ma'aikatar shari'a na amurka sun yi zargin cewa daga shekarar 1988 asusun banki da aka buɗe da sunan bola ahmed tinubu yana ɗauke da kudaden kwaya abu kuma da aka haramta sayarwa a ƙasar jami'i na musamman da ya gudanar da bincike kevis moss ya ce mr tinubu ya yi aiki da wanda suke zargi a degobo yiga kande jami'in ya ce tinubu ya faɗa masa ta wayar tarho cewa ya san mr akande sai dai daga baya ya yi amai ya lashe inda ya ce babu alakar kuɗi tsakaninsa da mutumin a duk lokacin da kotu ta yi imanin cewa kuɗin da aka samu daga asusun suna da alaka da safarar kwayoyi mr tinubu da wasu sun amince da aikata laifi amma kotu bata yanke hukuncin ƙarshe ba na cewa kuɗin na safarar ƙwaya ne maimakon haka ne ma tinubu ya cimma na kuɗi da hukumomi inda ya rasa dala dubu ɗari hudu da sittin tinubu ya sha musanta kansa da alaƙa da masu sana'ar ƙwayoyi inda mai magana da sa festus kiyamu ya ce kuɗaɗen da mai gidan nasa ya rasa ya rasa su ne ba wai kan zargin aikata laifi ba ana kallon tinubu mai shekaru saba'in a matsayin kwararren ɗan siyasa kuma wannan na cikin abubuwan da ake zargin sa to yanzu bari mu kai ga peter obi wanda shi ma ɗan takara ne a zaben shugabancin na najeriya da ke tafe peter obi wanda shi ma ya yi mulki har sau biyu a matsayin gwamna idan aka koma kansa musamman a jihar ta anambra ba ɓoyayyen abu ne ba kan batun arzikin da ya mallaka wanda ya ce ya samu ta hanyar hada-hadar bankuna da shigo da kayayyaki cikin najeriya magoya bayansa na kiransa da mai tsafta saboda kasancewarsa dan siyasar najeriya da ba shi da zargin almubazaranci da kudaden al'umma sai dai abin ya zo wa mutane da dama da mamaki lokacin da aka ban kaɗo sunansa a cikin takardun bincike na pandora wanda ya binciko takardu kusan miliyan sha biyu da suka nuna dukiya da aka ɓoye da waɗanda suke ƙin biyan haraji da kuma safarar kuɗaɗe da wasu manyan masu arziki a duniya ke yi takardun sun nuna cewa a shekarar 2010 lokacin da peter obi yake gwamnan anambra ya kirkiro da wani kamfani a wani tsibiri a ƙasar burtaniya da suka wa sunan 'yarsa domin gudun biyan haraji jaridar premium times ta nigeria da ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka yi binciken a shekarar 2021 ta nuna cewa mr obi ya gaza bayyana kaddarorinsa kamar yadda doka ta tanada an kuma gano cewa ya buɗe asusan banki da dama lokacin da yake ma'aikaci wanda kuma bai dace ba binciken ya kuma bayyana cewa ya ƙi yin murabus daga kamfanin da ya kafa a burtaniya wanda kuma ya kasance shine daraktan sa lokacin da ya hau mulki a anambra inda ya ci gaba da harkokin kasuwanci wanda kuma bai kamata ba a matsayinsa na babban jami'in gwamnati a martanin da ya mayar zarge-zargen peter obi ya ce ba shi da masaniya cewa doka ta tanadi ya faɗi ƙaddarorinsa da ya mallaka tare da iyalansa inda ya ce ya miƙa ragararmar harkokin ga matarsa waje ta kasance darakta da kuma ya baiwa takardarsa ta murabus an kuma zargi mr obi mai shekara 61 na zuba jari da ya kai dala miliyan 20 a kamfanin sayar da giya a sa wanda kuma yallansa ke da hannu jari lokacin da yake gwamna ya musanta zarge-zargen inda ya ce zuba jarin da ya yi ya taimaka wa jihar anambra ba kaɗan ba a cikin shekarun nan To bari mu karkare da Atiku Abubakar wanda ke takara a karkashin jam'iyyar PDP babbar jam'iyyar adawa a najeriya atiku abubakar na kallon kansa a matsayin ƙwararren ɗan siyasa gabanin zaben da ke tafe duba da cewa ya riƙe mukamin mataimakin shugaban ƙasa daga shekarar 1999 zuwa 2007 wanda kuma lokaci ne da ya kasance mai cike da cece kuce tsohon mai gidansa tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya zarge shi da laifin almubazaranci da kuɗin da ya kai dala miliyan 145 daga hukumar tallafin man fetur ta ptdf a shekarar 2003 obasanjo wanda ya kasance baya jin shakkar fitowa bainar jama'a ya bayyana ra'ayinsa ya sadaukar da wani bangare na cikin takardarsa mai suna my watch da aka wallafa a shekarar 2014 kan zarge-zargen da ake yi wa tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar dai ya musanta zargin da ya ce an saka dala miliyan 145 a bankunan kasuwanci don samun riba ta da za a iya dawo da su cikin ayyukan PTDF. Dan siyasar mai shekara 76 ya ce sillar arzikinsa ya faro ne daga harkar gonaki da mallakar gidaje a jiharsa ta Adamawa ya kuma ce ya yi aikin kwastam inda tun farkon rayuwarsa ya samu dabarun neman kuɗi ya ce a shekarun 1980 ya kafa wani kamfanin kula da harkar mai inda ya samu kuɗaɗe da ya kasance cikin abubuwa da suka janyo masa samun arziki sai dai masu adawa da shi na zargin sa da yin watsi da dokar da ta haramtawa ma'aikatan gwamnati yin sana'o'i na ƙashin kansu baya ga noma a shekarar 2010 rahoton wani kwamitin majalisar dattawan amurka ya yi zargin cewa tsakanin shekarar 2000 zuwa 2008 tiku ta hanyar ɗaya daga cikin matansa ya tura kuɗi sama da dala miliyan 40 a wasu asusa da ake zargi zuwa amurka daga kamfanin mai na shell rahoton ya ce akalla dala miliyan 1.7 na kuɗin ya zo ne daga cin hanci da wani kamfanin jamus mai suna siemens ya bayar inda kuma ya amsa laifin bayar da na goro kan zargin a shekarar 2008 da kuma amince ya biya tare dala ta biliyan 1.6 To masu sauraron mu iya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro tun da da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. kakakin kungiyar jihadar islami ta falasɗinu ya ce ba za a ɗauki lokaci mai tsawo ba za a mayar da martani kan haramtacciyar ƙasar isra'ila kakakin kungiyar gwagwarmayar ina waɗanta jihadar islami dawud shahab ya faɗa a jela laraba cewa manufar 'yan mamaya ita ce tsorata al'ummarmu domin murƙushe gwagwarmaya a yankin yammacin kogin jordan kakakin na ƙungiyar jihadul islami ya ƙada cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta taɓa samun nasara ba ta hanyar wannan ta'addanci da har da take karwa kamar yadda a baya ma ba ta sami wata nasara ba daudu shahab ya kuma ce wannan yakin da harantacciyar kasar isra'il ta shelanta a kan yammacin kogin jordan da birnin kudus ba za ta cimma abin da take so ba na sake mame yammacin kogin jordan din da kuma birnin na kudus sanarwar dai ta kungiyar jihadul islami ta zo ne jim kaɗan bayan da sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai wani mummunan hari na ta'addanci akan al'ummar falasɗinu da ke garin nablus inda suka yi wa mutane goma kisan kiyashi da kuma jikkata wasu da dama ministan harkokin wajen iran yana ziyarar aiki a ƙasar iraki ministan harkokin wajen na iran amir abdullahian ya isa birnin bagadaza a matsayin fara ziyarar aiki inda ya gana takwaransa na kasar domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu amir abdullahian ya ce irin wannan ganawa ta da muhimmanci domin ganin an bunƙasa alaƙar ƙasashen biyu masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumidimin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh